ta a yañina man penso hani o neye fin masu ta da akbar kila na ta fo sai ite fenne bai bulu alqur'an ta, e fenne tanka alqur'an ta, e fenne noɓan ta. oto kewoñin ko ha sura kara nin sura kara nin sura kara wol fana ɓe fana gawol tanka kila kay sayi woto ŋeye futunde ñin musola musu ŋayi muso dila walla ŋeye futunde ñin musola le futun da ala la meŋ be fe alkuranu to woto alkuranu saayi wo lo mu futu nafulo ñinti ite ne ñiŋ muso tema ye meŋ kara bari fanaŋ bitaale ye a fanaŋ karandi ñiŋ ayo la walla ñiŋ sorol la mel ye a loŋ fe fanaŋ la walla tak alkuran ye a loŋ kunuŋa fo a la janna futu nafulo buka bo eh a juwe nkilaani ñiŋ ke wo tambita silo meŋ be taya ye fe ñiŋ ke mu ne be bala kaye nafaa la haka ne yin dila sa ite faŋ witu la bala fani ite torli aka ye taa ñina aka ye ko ta le ka ye feŋ feŋ aka ye aka ye hani kolin na aka ye hani kolin na mas ka woto alkurano be aka aka woto karan sa walam futu na muso ñin santa alkurano ye kala futu na muso ñin santa da duniya the sifa on sort of side eh lambe sonna talibo eh ka fa alquran wala babu sai yesi isa karam <laughs> ya wani sota la be be la fen ko kura wa tukrahu almughalatu fi bar futu nafulo nya asiyata adoyata tanatije bare nyin kon futu nafulo nyin ka siyandi kadan da tambo kije ya konne amma haram bar ya konne sai yan mallafa futu nafulo kadan da tambo kije sariyan mallafa sariyan ya ye hmm. hadiso konne yaron ka abu a na ko abu dawuda natanol ye hadisoo ka a muta uqba ibnu amir qala qala rasul sallallahu sallam khayru nikahi aysaruhu kila sala sallam ko futuwol bee fisamanteyaari a kayrama a barkama meŋ futuwo meŋ ye a loŋ ko futu kayrama baade ala kuolu soñata a ñinin batatije a futu nafulo batatije amu futu kayrama baade wolon futu wote me alan ko eh, a kayro ɓe siyalan kilayo la kuwonin fo ako wayasihu walau khataman min hadidin aw taalimi qur'anin futuo si sahaya mo fula tema ye futuo siti tema futu nafuloo ñiŋ a ye ke komi a tara kolin na la neefin kolin na ne a tara i kambenta wo la a ka a ye na futu nafuloo mu neefin kolin na ti a si saha a ye ke futu to walla i kambenta ñina la ko na futu nafulo a be ke la alkuranul ti a si saha kaŋ karandi alkurano la a si saha a ye ke futuo ti be komi hadisoo me ye a loŋ ko a tambita sahal ibn saad la hadisol musoo meŋ naata ana la wolo jango be alota kila sala sala kala fita ka a fandi pro men ba futu kewo kon kila ko ni te man sola nte la fita la adin ay ko tay ne way e, ko linani wala fe fe wa man tazawwaja imra'atan wa lam yusammi laha sadaqan falaha mahru nisa'iha idha dakhala biha ni meye muso nyini ni meye muso nyini ومن تزوج امرأة يمسو فتو ولم يسمي لها بري فتو نافلو ينفو إمالا فتو نافلو ينفو ولم يسمي لها صدقة إمالا فتو نافلو ينفاي eh futuo sitita ah problème pas problème problème te musoñi yalla meññanta e sa falaha maharu nisaiha woto muso ñiŋ sayi niŋ kewo ñiŋ taata ida dakhala biha kewo ñiŋ dun muso ñiŋ dundiŋ kaŋ kewo kaŋ sayi meŋ waajibiyata kewo ma wo le muso ñiŋ a ñoŋ a fulaŋol walla ani musol meŋ denta ye wol ñiniŋ futu naafulo naŋgamo meŋ na wo le fanaŋ waajibiyata ñiŋ musoye ye meŋ be tara laariŋ kewo ñiŋ kaŋ yafa eh afa oto futu sito futu fulo buka futuo bali siti afata wa aman futu si siti noon okola kola ina ben kanto ñanta afa alhadith eh me ko eh, abu daud an-nisai ni eh, tirmidhi in eh, hadithu ñin fila kamata ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا آه، ولم يفرض يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في بروع بنت واشق بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت مثل الذي قضيت ومثل الذي قضيت ففرح به ابن مسعود وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود حديث سمي يعلنكو ما Eh, eh, futu nafulo ñiŋ kasim ye murundi da futu nafulo ñiŋ i ko ye a konne pour ka a jawuyandi kana siyandi a fam kana siyandi ye loŋ a hadisa do naatinu je wolom ñinti kon kila sallallahu sallam, wasallam ye hadiso ñiŋ meŋ fo ko futuo a kayrama a betema a fisamanteyaari meŋ na kuwol ñiŋ soneyata futu nafulo maŋ siya a musu ñiniŋ maŋ koleya afa baro manna de ka fo bitayya te bitayya fanan bijel bitayya do ko bijel musa alayhi salam sanji sai ay bitayya do ko na keta na wanke fana alhamdulillah hadiso ni na imam muslim ya hadiso ni muta abu hurairah radiyallahu anhu أكو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار kewo naatan kila kan sallallahu alaihi wa sallam a kila n kiila yen te denga musoo le ñiniŋ me yalon ko ansari lo madinan lo fa qala lahu nabi sal alai hal nadarta ilayha fo ye musoni danni ka ñiniŋ tazawajtu wala a sike kewo ñiŋ lafita ñiniŋ eh, na tabiro naata a ko ŋa ñiniŋ bari a lafita na lafta musole le na musoni ansari an lom n kiila ka ko fo ye musoo ya ye a je le fa inna fi uyuni al ansar shay'an akay ko kaatu ansar musol nyim fenna ka tare nyaatu dol ko inyaka doya dol ko inyaka jamba kere mulunke zaqa ya fa wo few nyin kila be memma jam aske nyaa doya lon wala aske nyaala kuloro kenya ta ya korosi Kuru ta masi ne kan na ya e yin ya ta ila lafo man na taraji aha qala fa qad nadartu ilayha kawka ha na jiibe le dafa na muso ñiŋ ŋa je nazartu ilayhim qala ala kam tazawajtaha kiila ko kewo ko sa'i ya futu ni jolle la mana futu nafa qala ala arbai awaqin فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواقد أكاين غاف كيوكون كلا غا أفوتو نين أكيا كلاك أقينان كاها كأنما كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل من عرض هذا الجبل ما عندنا ما يعطيك ما يعطيك ولكن عسى أن نبعث أن نبعثك في في بعث في بعث تصيب منه أي أي قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم على أربع أواق هو جمع أقية الأقية من الذهب أي أربعين درهما الدرهم هو مئتان ولا ألفان وتسعمائة خمسة وسبعين غراما إيه، إذا الأوقية من الذهب نعم المهم أن حديثه ألفت من فلجا أكون كلا صلى الله عليه وسلم كبرين كوين ناتا كايكو nga muso le futu me ye lansaren kolom nkela ka fo ye muso ñiŋ yaajala kaye ha nkela afan kila ko ñe fo ye muso ñiŋ jala kaatu ansarol la musol e fenna ka tare ñaato ke ke kewañin kon kila ŋaajel a ko sa ya futu jolle la ke kewañin kaye ko e uqiya nani kila kaye uqiya nani eh a altul altol fo altul mum wolleti mel yalon ko alka kodo kodo yi alka asin wala alka lesenin konkole to ba alka kodo yi ñimbo konkole to ba famin wasiyatal o kiyanani sano omu kodi baleti enfa omu kodi baleti yani o ni sanu o bitale fo kodi foro garamu wuli fula e, keme sai e, keme kononto tawro wulani ɗum garamu ni ya yajibe ni kodi foroto wasiya batal fo anan kila sa sallam ka faltol alka koɗoñin tun kan kabo e konkole bere konkole to ban afa a ni siyata la wala na comme kila la ñinin kara ñin eh, eh, kitab ci wala na yi hadith wala ta ka ni ko ya konne bara ma fa ko kana jël bari kabira kaya ko fal ko do kakkoɗoñin tun kan bo e bere konkole bana o yaytandi la ko woto ka a mun kula mum kuretime alon ko konne dafa jang. nga meŋ naati tambita ñiŋ dulana a kobe yasihu walaw khataman min hadidin aw taalimi qur'anin a ko asidale fana comme hadiso min tambita sahal ibn saad la hadiso ko futu nafulo si kenol hannatata kodi forolo walla kolinnalom ne kolinna walla ka karande alquran o be sidalo ko man tazawaja imra'atan walam yusammi laha sadaqan falaha maharu لسائها إذا دخل بها نعم فنم فلس ولنا قاسم مرن نوما يمسوني مسوني إمان على فتونا فلوني يتاتا يادون كان sañi musoñi woto meññanta a tema meññanta kewoñi ma musoñi ye futu nafulo di ala a fulaŋol tembo aniŋ mel mi ye a loŋ ko la walla futu nafulo ye a ñiniŋ na kewoñiŋ be wo siifa doroŋ ne ke la tundi ye a moye ñiŋ a ye baŋ i wata way jana kote abdullah ibn mas'ud la hadithu ni nata radiyallahu anhu ya nyininka mo الرجل كولا ميالم كنت تزوج امرأة مي مسوني نيني كولا ماي مسوني ولم تفرد لها ولم يفرد لها صداقا بركوني amam futu nafulo ñiŋ hapu e musoo ñiŋ ama faye ko nangam le diileel fo futuo sitita a ye a walam yadkhul biha bari kewo ñiŋ manna E, e musoñin amanna imanna e e, dundin kan kewoñin kan yafam aɓe wala ñafa kewoñin fata bari futo sittite tem bari amanna imanna dundin kan kewoñin fata wa qala ibn masudin ibn بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم آه، ايوه ايوه صلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد آه، <clears throat> وعليه إحسان العشرة آه، على كنت تنتو كولاني كسلكي لا صلى الله عليه وسلم كتابه نين هنين ساي بديام كان لله nata fo bundañiŋ a talaatu la sabanjaŋo to meŋ betendiŋ futu nafuloo la ko mu feŋ ne ti ye ko sariyaŋo ye a waajibiyandi kewo le kaŋ kewo le ñanta kaa di kamunta nka caata ta la nu aniŋ saabe tenteŋ ne ka e kuwolu fo mel ye a loŋ ko wolu le waajibiyata kewo a be woto fanaŋ a ko wa alayhi ay a waajibiyata kewo ma koteŋ ihsanul ishra wo le muso e, e, e, tara tarañoya walla a sii siiñoya kewo kata a ye wo ñiñande sii siiñoya kendo ila koolu fanaŋ bee tara keña la me ye a loŋ ko aniŋ sariyaŋo la kiitiyolu taata komi wo mu kuu le ti sariyaŋo ye a la kewolu fanaŋ kaŋ kewo ñanta la hakkiloo tu wo to anata je altalla dalita kitabo to suratul nisa ako wa ashiruhun bil ma'ruf ala ya maroke ako musol ni alsi e kafunyoya wala le sinyoya wala le kukenyoya bil ma'rufi nin e beteya ku kendo ni ku kan e ko ku melon ko serena nyande satra kol sitara larin wakan anata abu hurairah la hadith wa imam muslim yamin fila imam al-bukhari علما إيه، التلا دنيا لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، أكو على لكلا نما صلى الله عليه وسلم إيه، أكو إن المرأة كالدلع أو كالدلع كالدلع كالدلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإذا تركتها استمتعت بها وفيها عوج <clears throat> كلا صلى الله عليه وسلم كم سوده ate nkila ya mital komen ko abo kono ko mo kara keso be ñaamen muso abe ñaamen a ka ko e, mo kara keso be wala la jenko bo le kara keso be jenkeri ñaamen wala mo aman timma muso man timma kila sallallahu alaihi wasallam ko idha dhahabta e, tuqimuha ni ipareta ka añiŋ kara keso nyin tilindi wala ipareta ka muso nyin tilindi ha ako iba katila le ibe kara kiso ñiŋ katila walam muso fana niŋ ko ibe sankara sankala fa law naaso kan ko ibe bulala fe walam tinyaro be kela tinyaro be kela la kila sala sallam ko wa in niyatu anyama ye to a ñaama fana awo jenkeriŋ abe jenkeriŋ alhaalo meŋ kaŋ walla abe keña meŋ kaŋ wo jenko kon istamtata biha ako isi i niidiya soto a wa fiha iwajun elawo nidiya soto kono e wa fiha iwajun o katra o jenkoñin o bettula waleña doron wote bono la comme ala yeda waleña wote farina olom muso dal e kila e lafta men folañi jang muso man timma de ni be muñala be muñala kan o timma bari yalla ma ni te ko ay ko men kewbe ñami ha oto e bakatina olom ma futuwoye ɓan walla ye kuuɗo ke me alan ko amanke silati wala si dande tambi kuwo kije me alan ko ɓe kala atela torolte e womu sereŋ la yitandirol e, te ka yitandi ko ka muso ñiŋ keña mankuta kewo ye pour kewo salon ko aba a siñoya la ñaadi aba ku keñoya la ñaadi wa min ihsani al ishrati ako nin be e taranño ñimma meyalon ko wala ñanta kewani muso tema aɓe woto awalan ku folo folo an yakuna aunan laha ala taati llahi aza wa jalla pour ye taranñowa ñiñandini muso tema ako aɓe wol kono yakata yake musoñin ndema laati e pour a sike ala batu laati e siita sike wa sike a ndema laati fa sike ala batu laati a sike ala nooma satalaati ala talla batu itelu be kela demalati e kana a yonfa e kana tuja fansawo e batula ba ni diya tamandila ite e ba makoy la ka lon ko nyim e dafen nom ala la dafen nom aya e karfe ma e nyanta ka makoy ka tilindi ala la kan subhanahu ko fa yu'allimuha at-tauhid e abewol kono e nyanta ka makoy e kuwol men na fo asiyal arabato kena timmandi ya kata ya karande a tawhid wolem ala kilim mbayandola womo ku folol de ñanda ke hakkilo tumin to ini ila muso tema ya kata ma ye lon ko wolem ka altalla kilim bayan eh, ka altalla subhanahu wa taala a kilim mbayande a batoto ka kilim da a baron wala alamari kan ke yaka ka kilim bayan a to sene on na mankutol ka kata musoyewol lon ko ala subhanahu wa taala muna ma me ye a lo ne ñindonke i e ka fo i e fula kafo alla ma i ye hakkil tundi woto bake o o ɓeena temal den wal ibadat ye a londi fana alabatol la mele ye a lon ko wolon salol ti sadabol suŋol niŋ hijol niŋ feŋ feŋ me ye a lon ka ñantama ni ata al futa taw tembo to yakkata ila e kato dan ya muso nyin dondi wala o mu kewala e kunta dunol ti ala yo farla yandi kewala kan e me yalon ko anyanta kawke muso me yalon ko e wala karfa wa nahwa dhalik anin golni sifal naji kabbe ton to dino to fewo fe memba amma a maakoy la ka a la alabato ñiŋ ka timmandi kewo ñanta le ko mala dunol ti a ye loo musoyo karo le qawlihi taala ñiŋ kamma ala talla a la daalo fi surati taharim kono ala talla a daalite ja ko ya ayuha amanu ay mulkilini liman yamankutola ka foye ko qu anfusakum alal fantanka wa ahlikum analla dimbayal analla korel wolama alla musol na diŋol ali alfantanka fantanka aliyol fanan tanka naran ale tankanin dimbal wolama ale fenke me ye a lon ko wala be kala man tan biloti al tonni ala la yankan yankankato tema ale feŋ ali ye kata fana ale E min be kela e, allahmusolla karo min be kele ni alla la yankankato tema bantan biloti ana alla ñimin bayal be ala yelo wo kuwola ala yaake a ñama e sinaji ala sitanka ñi yankankatola mem jahannaba yankankato ñinti mais yalan ko ala talla ye dimbañi mankuta ako a berol walla a mala feŋol wa quduha dimbañin jahannaba a mala feŋol mel yalan ko wolle be malla kono E wala mo bu kala hadama dingol leti wala ma a yirol ti wala ma a lol ti wala ma a mala fengol ti wal hijara ta nin berol mel yalan ko e wala mu fengol ti mol kam tar men batula e ni jalangol ta nin ku katon wal be al kiyama ni wal mol o hadama dingol wala be kala jahannama dimbala da kun tol ti mel yalan ko ibe malla ibe dimbani malla wala a'udhu billahi yalla man nal betan kala yankan katon ako wala na ala yamaru kiyam ko mosi i hakkiloo to ye i fan tanka ala le hanka to dimbaalu fanan tanka ala le hanka to walilhadith alladi akhrajahu albukhari ɓe kumoñum fanan mo sakeno dalilo ti ko imamu albukhari ani imamu muslim hadith o min fila ka naati je ko يمة مالك ابن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم naata kila ñimma kan sallallahu alayhi wa sallam e a tara nin mooɗol lom nin mooɗol lom ka bonna kabilomol kono fa aqamna indahu ako naata sabatin kila fe sallallahu alayhi wa sallam itarta fe ishirina layla itartan kila fe madina sato kono mum bita fa suuto muwa eɓen kila fe sallallahu alayhi wa sallam e botay la salloo ina ta feje fee je ka sabata fee e pour si karam si misilmeya karaŋ a bolo si ala daajigol fanaŋ karaŋ wa kana rahiman rafiqan malik ibn al huwairith ko a nkiiladen na wo afe wala a fee walla na taro nkiila fee je a meŋ la kuwo wala molo me yalan kay bala fasoto soto a sooneyata bala fasoto soto a sooneyata fanaŋ baake kila falamma ra'a shawqana ila ahalina kabira ñin korosinto ko ntol mum molle ti mele alan kon na dimbayal yen meyale nafta katan na dimbayal kan shawqan ila ahalina na dimbayal yen meyale nafta kataje kabira yo fahama yo korosinna kolto qalan kila ko akumata irji'u alsimru no sai fakunu fihim aletara la dimbayal fe sai nal ale tara alla dimbayal fe alni ye tara ño ako wa allimuhum ali ye alla dimbayal ñun ali si karandi ali ye karandi wa allimuhum ali si karandi wa sallu wala ali ye karandi ali ye londini ala la wa sallu ako ali si sali nalta naltata ali si ke dimbaya karandirlalta ali ye londi ala la ali kara sali fana الصلاه naal tata fo ni saloo waatoo ñiŋ siita falyuaddin lakum ahadukum ali silloo kiliŋ juuɓe ali kono wo ye wadane ali ye a ye waatoo ñiŋ lenka ka ali kalamutandi ko sali waatoo ñiŋ a duntale a ye sali waatoo ñiŋ duntale walyaummannakum walyaummannakum aw afwan walyaummakum akbarukum walyaummakum akbarukum kiila sallallahu alaihi wa sallam koye ko ali saajuuɓe ali kono meŋ mu keebaa ti ali kono keebaa ali siwo tambindi wo ye eh, ali salindi e, waatol mel ye lan ko ali ñanta ka wolu sali ali tallahi subhanahu wa taala ñiŋ hadiso fanaŋ hani sa ayo ye meŋ fo e, kuma kumakaŋ ñiŋ to ka fo ko ñiŋ be kuwolu to kewo ñanta ka loo musoo ye meŋ na fo loŋ ka kata ka karandi ka londi ala diinoo wo ñanta kewo mal de niŋ wo ke doroŋ woto problème o hmm. thaniyan Eh, kuwo fulanñal meŋ be eh, tara ñimma ka tara tarañoya ñimma inin muso tema kewo la karol an yagara alayha kewo ñantale a futu muso aya ye kiliya kela futu muso ñiŋ ka kiliya eh, fala ardaha lima yuqaddisu hayaaha a kana ke mootime alanka be sabula meŋ be muso la maloo ñiŋ tiña wallan ka meŋ mina ke la doyaati a kata wo kana soto ala musoo la karo wa yajrah karamataha meŋ be a la buuñaa ñiŋ tiñaa la ate naŋ ke la moo ti meŋ a loŋ ko a be ke la buuñaa moo ti wo jamaa kono kewo se a la katoo bee ke ka a la musoo ñiŋ kanta wo ka wo daajikoolu kendol wo ti sabati a kaŋ naa tara jamaa kono wo ye tara a doyaa moo ma ate ke la moo ti fanaŋ meŋ ye a loŋ ko moo se a horom walaysa maana algirat ako kiliyañin a koto manke ñinti commen an yasi adanna biha walla kewoñin waati wata i ka mira jawo soto ila la musoo man manke mo manke kiliya kototi de ka kudan kudro i tara ila i la musoo la en fayatakhawanuha laylan liyatluba atharatiya wolom kewoñin bitar la bitin bitin na musoo la koota ba a ba a furnin kamasin musola. mistekol atharata wala muso la sala mistekol soto walla ka bulari muso no doron fo ñiŋ kamma isaya a ŋayboo je ani de fa inna dhalika manhiyun an niŋ ye a taraw siifaa loŋ sariyaŋo maŋ lafoo la niŋ sika i maŋ sobi fo komen doroŋ danko doroŋ olam loŋ ite daal ke lannabaliya doroŋ no a dalila kanti wo maŋ beteya كنبلا بلا يبقى كيس كيس لكوت ميلانكم دليل تعالى الحديث الذي أخرجه أبو داود حديث من أبو داود عن النسائي حديث من فلا متجابر ما يبون أتيك أتيك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كلا نما صلى الله عليه وسلم كان يقول كلا كاف من الغيرة ما يحب الله كليالو بيجي كلا كليالو بيجي على تلا لفت ولا ومنها برعدو بيجي ma yubghidu llah ala mallafi wala ala yo konne ala yo konne ala mallafi wala mm, fa amma allati yuhibbuha llah kiliyame yalan ko wadiyata alay e fal ghiratu fil fil riba niyata kiliyame yalan ko itata fo isobita ko kule bije itata fo e isobita isiko sotta fe kuwato me yalan ko yaje ko jindal e tinyarol bikira wata janta a jare ta kiliya amma alghiratu allati yughidha arkiliya al mayalun ala mallafala fal ghiratu fi ghayri riba walam yatara kiliya rendron wa tara sika kutije ite sika kutije bay te famale be e fam fitina ni kebe fitino ni ni ke fajira o manke o manke kiliya to sare amma mallafala ne yatara kutije mayalun ko ay jare ta sobi kula oto am jare kiliya ne yatata fayaje ko sobi ta kula je wato tembo a jareta ye kiliya ka kanta ka makoy pour asi kana asi tanka eh, asi a fan soto ala foroya tanka anala eh, fenko ala malo sabanjan an yutiyaha mahraha almuttafaq alayh ñiŋ eh, be kuwolu to mende alan ko lam ka muso walan taranya nyimma ini muso tema yakata ala futu nafulo min maate ta ti ye a diya la meŋ ko i naa kambenta kana fin naa je kana feŋ ina naa kambenta min na ya a diya komi sahal bin sa'ad la hadisoo min tambitan meŋ saatanu wo loŋ lomo dalilo daliloo ñinti ka yeta i ñanta la futu nafuloo diya e, naaniŋ jan an yunfiqa alayha wa ala awlaadiha i e, saala ñiŋ fanaŋ mu musoo hakkoo le ti ite kewo ñiŋ kaŋ i musoo yaadomorondi ñantala yaadomorondi anala ana diŋol be yana diŋol domorondi wo bee mu waajibelati ite kaŋ wala yo wala eh, eh, wala yuk, wala yuqattira alayhim akana kutum kannaya ka bulo muta buka fendi kana waket in kana fi saati ne a tarata nyimmari ala talla e fanundir ka harjoto feŋo be hmm? a bulu a buka soŋ a dii la a ñaama kana wo ke kana kewo mu ti amma in kana fi dikin bari niŋ ye a tara fi ta Aishin? niŋ ye a tara ate ñiŋ maari ñiŋ a a la baluwo ñiŋ detoo bi jeel domandiŋ wa qillati dhati yadin a bulu feŋo fanaŋ maŋ buyi doyaata fa alayha woto eh, musoñiŋ fanaŋ meŋ ñanta tema an tasbir, a ye muña bari bije ta kewo fana manyan na bulo muta yonta diilale men sila ka kana bulo mutu. ñimmu e eh, eh, fen nanol min a ye fotay ñim ta kyau. yin be kyau yan ta wol allah kaña wa alayha saye men yalan ko wole fana waajibiyata muso fanan ma min ñanta atema pour a yaake kewoye a taa wadanka kyau noma

fala tabgu alayhinna sa'al kanna na kotal bisila kota ne la ka fitino nyinin pour ñin kamma do lafta ka tilimbaliya kanaw ke naalewo ke ala warta la koto tata ala warta ñaw ala warta afam wa min ta'ati zawjati li zawja sayin kuwol mel ye ko mosafunu sariyan ya walle na mande ka fo ko wollom kuwol wajibiya ta muso musoma ka maje je. awalan folo folo folo musoni asalan kan ko mu kewo hakkoo ta kan ni be kuwol to meŋ ka ko musoni nda kewo ñiŋ no mala je alla tudkhila bayta ar-rajuli fi ghiyabihi man laysa min al-maharim aw man yakrah muso kana mo dundi muso kana mo dundi akela bun la kono wa atara ye a funtita kono moo na a ye a dundi a ke la buŋ kono moo ye meŋ ye a loŋ ko a maŋ ke e, musoo la maharamolu ti komin futuo maŋ daani aniŋ melu teelu itaalu fe a baariŋ kewolu aniŋ a faañolu aniŋ a ke faama wolu siifaa meŋ ye a loŋ momorolu niŋ futuo te daanoo la ate niŋ wo teema naata a maŋ ke wolu ti woto a maŋ ñaŋ ka moo koteŋ dundi meŋ maŋ ke wolu ti ni ke ni ke aw man yakra ani momoron ndin me yalon ko ati fan yala ñinde nke naabi jaate la fila ñee dun na bum kala bum kon foto kana wudundi kana wudundi je ñin mukkewole hakkole ti musoñin kan natraba kenomala naamoo ke doron wota ma kenoma wa in kana minhum han natara e eh, ñin me yalon ko e, abe afikia amekiona mmoja kuna la badi الحديث الذي أخرجه البخاري دليله ولم إمام بخاري حديثه من فلان إمام مسلم يتولين إيه، حديثه متعقبة ابن عامر كاي متكيلا إمام صلى الله عليه وسلم كيلا إياكم بالدندر لا ni kekun alay alhakilotu ala alhakilotu waddukula ala alhakilotu ka dum ala nisai musol kan ala alhakilotu ka dum musol kan ila buŋol kono meŋ maŋ ka la musol ti yafaa ali kana da ali be dunna musol kan ila buŋol kono kila ko ala alhakilotu alkiloo ke ali janfawo la yafaa faqala rajulun min al ansar keɗoɓe je lansarolum ate kumata ya rasulallah te alala kilañimma afaraaita lhamo e oton kibar o modol mel yalan kowolom kewo ɓade mate ome afa a ɗomal a kotol wala fanɗindiŋol wol sifa kewo ɓadeŋol mele lalan ko ini muso ko fara suke fo wol dum meñaade wol fana ma dun na a ko min ko tola muso walla in fandin no muso wol sifa ya faham de kira sallallahu alaihi wasallam ko alhamu almaut a kila ko ya kila ko wo badi won won

na ala a ŋayi boo je la ima ñanna awra je kaatu wol ani wol si futu nuŋ na yaa fam sariyaŋo maŋ la feŋo la naŋ kila ye i masilandi jaŋ koya alla dunbaŋ siyaata musol kaŋ nen doo bi je ah, a fo saa kee baadiŋo le kaaya a ke baadi fo baadiŋo ko wo niŋ saaya le ka ñaŋ wo niŋ saaya le ka ñaŋ yaa fam kila ye hakkil tundi baake musol la ya kanya na musulo na musite kafu ko kotolam na muso ila musite sariyam kono do la aɗo won kawo feyani bari sariyamo ko kuɓalde sariyamo ko kuɓalde a yawan do la aɗo wote tan ni o feya heeñi nakko siyata enote kafa e la musu mila muso domala muso oto sifam سلام من منصورة نفهم نين حتي سولو فلنات نفهم أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل وفيه كلا صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن أكو نمال حكوتي التلكول عليهن مسول كان ألا يطعن إكنا موسين لي ألا لا رون كان أحدا كلك كنا سند الله لا رون كان تكرهونهم مومي يالنكو ألا كومن ديال مو ألا كومن ديال إلا مسو من يندنا لا بوتا لبا سند دينا بوكو كنا أوكي فإن فعلنا ذلك نيا ترى ياك يا أوكي كلاك فضربوهن قليل li busar darban eh, bar ay ya, ke busarti ghayra mubrahin mimmam dimi men sa menta dimi dimin da aya kan aya bar kana ke li par kolente kana ke li par kolente si li paroki bara kana ke li par kolente Membe be fenti nyala abar wala ka abar kila nyum walakum alayhin kila ko jankoten إيه، ولكم عليهن نمو إيه، إيه، الحكولة مسوركم لا يطيعن فرسكم أحدا تكرهونه ولكم نندي أكو لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم لا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكره a ko jaŋ ka fo kila ko ay kana mo sindi alla bun kono alla la siran kan me alan ko ala ko man dara buñara la a ko koto ñante wo maari keta kele ti ban walla keta muso le ti ban a keta ñin moñin muso ala haramolon ban me alan ko dano danola ana tem wallan wolni sifal keta kedun ni kewoñin na bun kono walla la korda kono ni a ye a tara muso ñiŋ ye a loŋ ne walla a be jikiri ñiŋ ne walla a ye ñiŋ miira ko min ke ñiŋ de mhm, niŋ ke ke ñiŋ na kuwo maŋ ke ñaa faŋ baka niŋ a ye a tara jaate diyaa la woto i maŋ ñiŋ a keta musuli ti baŋ a keta kele ni moo moo ye a loŋ ko ñiŋ ye a loŋ ko niŋ a ye ke ye a tara jaate diyaa la kana a dundi jaa koo ma kana wo ke niŋ ye a ka a be kanfaa la andi maŋ ñiŋ ke ite le boyita kila ko niŋ ye wo keta doroŋ ali busa busoo la ne ya a ko eh, manke eh, lipar kolenti walam darb shadid shaq mahu yadribuhunna darban laysa bishadidin wala shaq ah, al si lipa lipar la min man kole a baake ata dimin na ñiŋ mu fulan jam la takhruj min bayti illa musofana asalo a mu kewo hakolati le ti ate kaŋ ate kana funti kewala la kono ay funti korda kono ke kewla duño kanti musoma ñino fa in faalat taraddat fi lmasiya stawjabat luqul ni muso yow ke doron woto a bulata ala so kibale kon a fela boyta ala soko kon bayta ala soko kon woto eh, eh, jan eh, kuluro ñantama le stawjabat oku. kuluro ñanta muso ñima ñanta ka kulu kata fenne ke me yalon kamanke siloti eyimuta متى حديثه من ye إمام البيهقي imam كتابه سنن الكبرى إمام الحاكم كتابه المستدرك imam معاذ بن جبل رضي الله عنه تعالى نلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلا نماكو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أتدالها لمسكلية من لا تألل ألا تكل لبنت بايلة أن تأذن في بيت زوجها aye moo aye duñen moo ye eh, aye duñen moo akela a keela buŋ kono wa huwa kaaro a tara a ye alaŋ ko wote diya la a kee ko wote daala muso suwo muso naŋ lata ala la lata lulu labaŋo la kaate bayi la woto a kana moo ta a ye dundi a keela buŋ kono me ye a loŋ ko a ye a loŋ ko wote diya la a kee wala takhruju musoo ñiŋ fanaŋ niŋ a ye tara a lata ala la alata ko lun labaŋte bayila a kana funti wa huwa karihun anda a ye lon ko na funtita ate diyala ke kanoo ke wala tutiu fihi ahadan نفهم ولا تخشن بصدره ولا تغزل فراشه ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترده فلتأته حتى ترده ترده فإن كان هو قبل فيها ونعما قبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه وإن هو أبى برضاها عنها فقد أبلغت عند الله قدرها هذا فلا أتأكد من الشرح إن شاء الله almuhimma ñiŋ hadiso lafita a ye meŋ naati kumakaŋo doo je fo ŋa keseyandi folo bari a ye meŋ naati le wo la na funti la a kono a ye a sara a kee la keta musoo ñiŋ a ye kewo ñiŋ hakkoo nakaw la ñiŋ noo ke an tahrusa ala maalihi musoo ye a kata a ye kee la naafuloo kanta ya hakkilo ta kila lafu ta tatasarrafu fihi ghairi rida a kana kuke a kela nafulo to ya tara manke a kila dunyo kanti wala tunfiqu ghairi a kana kela nafulo dundi fento a manke a kela kalamu taro kanti aɓe koku kila a kela nafulo to ya kata keya lon a kana fen fanan ke a kila nafulo to mente ɗiyala ke muke kewo hakkolti muso kan ke wo muso ñantala yawo loŋ hadiso ta je mai ye a ko abu umama la hadiso loŋ a ko samitu rasulallahi sala alla sallam na ala la kila ñiŋ ba mo ye a kaa inna allaha azza wa jalla e, alla talla meŋ ye a loŋ ko a buñaata koto taata قد أعطى كل ذي حق حقه حكتي وحكتي ممرن فوفن عليه حقه دي feo momoro ndi ñanta men sotol ala ya dilal ah, feo fennowote ñanta men sotol ala ita dilal fala wasiyata li waritin kila sallallahu alaihi wasallam ko oto momi yalon ko eh, ke talalon ate eh, wasiyo manyan ate nyin mariya ata atebe nyin eh, momin fata nata taba ke tala ah, ke ta molle kon woto ni waye ya yamaro ke nin fata ala na fendi karla ata ata be nin ko nyanta keta ta wo tita wo maŋ sahankila ko da wala tunfiqu lmar'atu shay'an min baytiha illa bi izni zawjiha ko muso fana biten ne kila ko muso kana fenta a ye a a doyata a hani feng a kanata a min baytiha meŋ a illa bi idni zawjiha fana keta kela duño kandi kana ke fana keta kela duño kandi fa qila ya rasulallah moɗol kumate kan kila ƴa kila wala taam hani damaro fana ate fentaala damaro to mi yalan ko amanke a kela duño kandi qala n kila sala la dhaka afdalu amwal eh damaro wala fan fisata bakende nafulol kono wala man na lafulol fi samantiya bafa samantiyarin bafa wato ke wala fen sonyan dala hakilo da yaka na tinya ni ya tinya ime ke na kuma hake bal hmm. rabi'an nanin jawo mai alan kuma sonyan tale alan ko fa namu ke hakole ta atikan an tuti'ahu fi ghairi masal anyan tale aka kela ya maro muta kala ya maro muta kanala ya maro soki okay. ne a tara ya kewaya ya marmen na amanke ala sokoti woto muso ñantala kewala ya maru muta wa mu wajibol te muso ka na mañanna ke soso animata abdullahi ibne umar radiallahu anhuma an nabi sal llah sallam mata kila ñimama qala wa ta'a ke lamayi anin ka nooma sataro ke womu kuulatimi alan ko saren ya wajibiyandi e misillime momale misilmomale sariyan ayo wajibe ni misilimo man a ahabba wa a adiyatayo akuyatayo bari kayi lamoyi ka masatoro ke o misilime o misilime o be musulman o ka kan me ya mara na ya yanta da kuma ya noma ma lam umaru bi masiyatin damantan me ya mara la ame mara fenna mu ala soki kooti ya mara yanta mai lalai فإذا أمر بمعصية نياتر من ينتهى يامروك لا وي يامروك على سوق كولا فلا سماء كان يلم ولا طاعة كان نوم فنا كاتو من كاحكوتي يفهم أي فندي من تاتات يفهم فإن أمرها زوجها أن تترك شيئا من التطوعات كالصيام ونحي وجب عليها ter kedali a koni a tara a ke wo kaye ko e fentuje me yalon ko ala batu na filo na na filo dollom me yalon ko lafan na e wala ke fal lafala misil mo si fan lafano ala batu ko e a ke ka tuje kana ke comme un sum misal fe na fil sum ke wonin kaye ko kana sum wo na fil sum nyinka e, ma ta hako kam min warta musoyin kam Jan, min wajibi ta musoma, a ñanta le a wo naafili sun tuje ke wa hako ni kan. wala sulo ni kan kaŋ ta a kadu abu hurayra hadithu na ŋ kila sallallahu alaihi wasallam amuta la tasumu lmaratu musoo musoni ate daala ay sun wa baaluha shahidun a ye tara keemaŋ tara ta ka be sabatirin ape ila eh, illa bi idni fana keta a ke a ah, hali sunu de nafili sunu nafa farlo de nafilo a ah, tara a keɓe maɓera man tara tamal na kaya kana ma mañan na sunu ñin kamma ñata kewala sulo bata A fama lulu jang ñin fanan mu kew hakkoti muso kan an tashkura lahu husna sani'ihi ilayh muso ñantale ni kewo ya ñiña ay kewo tentu ya jeyi afam wala tajhad fatla kana balan fisamande kewala fisamande ala ala fannin sirame ayatini ala kana balan ba nakarla ay ñiña ay kala ñiña nakar kana o kede الحديث الذي أخرجه البخاري الإمام البخاري حديث من فيلا كمت بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا أريت النار كلا ينجرن جهنم ينجيرين جهنم فإذا أكثر أهلها النساء إيه بري كبير جهنم جهنم جه ما مو فيمبا من جه النساء والمسلة ده يكفرن يككافريا يكبلن يكنكروك قيل يكفرن بالله فيك على لما بن ولا يككافريا على لما بن قيل قال قيل يكفرن العشيرة يعني ترنيويا ولا ترنيويا ني ترنيويا مسول كلا صلى الله عليه وسلم إكوالي نكر إبكا سيميا إني تيما إكوالي نكر ويكفرنا الإحسان كان ينافن النكر يفهم لو أحسنت إلى إهداهن ني كلينينا إكونا الدهرة yañiña wala e, isio be ɓe a ñiñala eɓa betare eɓa tobotole eɓa fokkal eɓa kuɓe kala summa ra'ati e e min ke sen naye fenke jeyte ɓala lum menna men mandiya qala tu musomi sina jeɓe kumara ɓe kumo ɓe fala ma ra'itu min ke hayran kat ite nena man kayrale jeela kat fere ke alan kila musolim sallallahu alayhi wa sallam nam 나도 시다. 나. 에임 포지. 나타전